الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وننسين مجلس في نبومة نكرة العبودية نشيخ الإسلام المجلية جوزاء أخبوة البيت هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم دو إيرة أليه دو دا أشهرين دا بقي وان دا يجي دا شاء أخبوة أخبوة ميلادية دو بيد شدع a karatunmu da ya gabata mun biyo ta kan wani hadisi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo hadisin Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha game da hukuncin waɗanda suke suka mutu suna yara ƙanana hadisin yana cewa du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ila janazati ila janazati sabi min al-ansar an kira annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar jana'izar wani yaro kankani daga cikin yaran mutanen Madina ya rasu fa qultu sai Aisha ta ce ya rasulullah ba lahu ya ji dadi ya ji daɗi wannan yaro ba li hadha usur min asafir janna wannan yaro ya ji daɗi ɗan kanari daga cikin ɗan kanarin aljanna lam ya'malu su'a bai taɓa aikin laifi ba walam yudriku bai ma kai lokacin da zai yi aikin laifi tun ba qala sai manzo Allah ce mata awa ghaira ya awa Aisha awa ghaira zaliki ya Aisha da za hada ki faɗi wata maganar ba wannan ba Aisha kamar yana mata inkari ya ci gaba da ce mata inna Allah khalaqa lil jannati ahlan Allah ya halitta aljanna mutananta ya halicci waɗannan mutane don wuta. wa hum fi aslabi aba'ihim suna cikin tsatsan iyayensu wa khalaqa lin-nari ya halatta wa wuta mutananta khalaqaha lahum ya halatta mata su wa hum fi aslabi aba'ihim suna cikin tsatsan iyayensu wannan wannan yana cikin sahihu muslim da sunan abi da sunan nasai da ibnu majah a muqaddima wani dan uwa ya nemi tsarin bayani game da wannan hadisi domin zahirin hadisin yana nuna wanda ya mutu yana kankani ko yaron da ya mutu sai ma al'amarinsa ba tabbas yana iya zama dan wuta ne a tun tun yana cikin tsatsan kiyayensa Allah madaukakin sarki ya yi masa gurbi a lahira ko a wuta ko a aljanna kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi annabi sallallahu wa sallama yana cewa khalaqallahu khalaqallahu fir'auna kafiran wa huwa fi batni musa mu'minan wa huwa Allah ya halicci ah, annabi Musa mumini tun yana cikin mahaifiyarsa ah, ah, fir'auna kafiri tun yana cikin mahaifiyarsa idan ta yiwu tun yana cikin mahaifiyarsa an riga an yi masa gurbin zama kamar yadda ya zo a cikin hadisin ibn mas'ud hadisin ibn mas'ud wanda yake magana akan halittar halittar ubangiji da yake yi wa dan adam a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana nuni kwana arba'in yana zuban jini kwana arba'in yana tsoka sannan aiko masa mala'ika a aiko masa mala'ika a umarce shi bi kasbi a umarce shi بنفس روحه وكتب, وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد a umarce shi ya buta masa rai da kuma rubuta masa abin ajalinsa da kuma arzikinsa dan wuta ne ko dan aljanna mutum yana ciki an riga an yanka masa layi to matsalar waɗanda suke mutuwa daga cikin auladun musulmi ko ma auladul almushrikin waɗanda suke mutuwa suna ƙanana malamai sun samu saɓani dangane da wannan matsala wasu suna cewa a yi tawakkufi wato bai kamata a yanke hukunci ba a ce da yaro ƙarami in ya mutu dan aljanna ne a bar al'amarinsa ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji in ya ga dama ya sa aljanna in ya ga dama kuma ya sa shi a wuta ana jingina wannan ra'ayi da Hamad ibn Salama da Hamad ibn Zayd da wasu amma waɗanda suke da wannan ra'ayi su kaɗan ne cikin malamai ɗan kaɗan ne cikin malamai waɗanda suke da wannan ra'ayi yana daga cikin irin hujjojinsu abinda muka faɗa a baya hadisin da muka karanta hadisin Aisha da kuma hadisin cewa hadisin Abdullahi dan Mas'ud to amma wasu suna ganin ƴaƴan musulmi ƴan aljanna ne har ma irin su ibnu abdul bar suna hikaito mana ijma'in malamai cewa an yi ijma'i duk wanda ya kamata a a a kula ko a a ɗauki ƙuri'arsa a bakin wani abu cikin ijma'i to sun yi ijma'i akan cewa ƴaƴan musulmi idan sun rasu ƴan aljanna ne akwai hujjoji da dama da suka kawo da suka karfafa bayanin daga ciki akwai hadisin sahih bukhari a kitabul janaiz hadisin abi huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min almuslimin man yamutu lahu ثلاثة من الولد إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم udkhulul janna fayaquluna mata fayaquluna hatta yadkhula aba'una fayuqalu lahum udkhulul janna antum wa aba'ukum annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani ɗaya daga cikin musulmi da zai yi rashin 'ya'yansa ƙanana guda uku wato duk Allah ya karɓi rayuwarsu suna ƙanana face Allah maɗaukakin sarki ya shigar da shi aljanna saboda rahamarsa ko tausayinsa dangane da waɗannan yara za a zo da su ranar gobe kiyama a ce da su ku shiga aljanna sai su ce ba za mu shiga ba sai iyayenmu sun shiga sai a ce da su to ku shiga ku da iyayenku bi sabbi rahmat saboda rahamar ubangiji saboda rahamar rahama ta inji ubangiji to idan har za su shigar da iyayensu aljanna yaya za a ce su ba za su shiga ba babu wanda zai shigar da kai cikin rahama sai wanda yake ya samu rahama din wanda yake bai samu rahama din ba ina zai iya maka hanyar rahama saboda haka wannan dalili ne da yake nuna cewa waɗanda suka mutu yara da suka mutu suna ƙanana za su shiga aljanna kuma za su yi shafa'a ga iyayensu su samu shiga aljanna haka nan ya zo cikin hadisin qurratul iyad al-muzani wani mutum daga cikin mutanen Madina yana da yaro kankani sai yaron ya mutu saboda haka ya ji ba daɗi yayi bakin ciki baƙin ciki mai tsanani sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa amma Allah alla ta'tiya baban min abwabil janna illa wajadtuhu yastaftihu laka ba ka yi farin ciki ba ba zai daɗaɗa maka rai ba shi wannan yaro da ya rasu ba za ka zo wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna ba ba sai ka samu yana neman a buɗe maka ka shiga wato wannan yaro yana maka shafa'a da ka shiga aljanna to sai wannan mutum hankalinsa ya kwanta sahabbai suna gurin suka ce ya rasulullahi alahu khassa abdul muslimina amma wannan gara basar ta shige shi kadai ko ko har har da sauran musulmi manzo Allah ya ce balil muslimina amma ga dukkan ba musulmi ga dukkan musulmi wanda ya rasa ɗansa to wannan dan zai yi masa ceto na ya samu shiga gidan aljanna ranar gobe kiyama idan shi zai zama an gargada shi zuwa wuta ina shi ina yin ceton a shiga aljanna wannan hadisi yana cikin sunan nasa'i bil istifar yana cikin yana cikin musnad na al-imam ahmad haka nan abu nu'aym da ibnu asakir da wasu sun ruwaito a cikin littattafansu abu nu'aym a cikin littafin akhbaru asbahan ibnu asakir a cikin tarihu dimashq sun ruwaito daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa asfalul muslimina fi jabalin fil janna yakfuluhum Ibrahim wa Sara hatta yadfa'unahum ila abaihim yawm al-qiyamah Ya'yan musulmi suna can akan wani dutse cikin aljanna annabi Ibrahim da matarsa Sara suna su har zuwa ranar gobe kiyama su miƙa su ga mahaifansu saboda haka wannan hadisi tarihi ne cewa suna cikin aljanna fi jabalin fil janna ƴaƴan musulmi waɗanda suke mutuwa kafin su balaga suna can cikin gidan aljanna a makarantar annabi ibrahim alaihi salam wannan hadisi Shekhu Nasir Din Albani ya inganta shi yana cikin a ahadith sahiha a mujalladi na uku haka nan hadisin Abi Malik Al-Ash'ari an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ƴaƴan mushrikai ƴaƴan kafirai da suke mutuwa kafin su girma yaya me ya makomarsu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hum khadamu ahli aljanna hum khadamu ahli aljanna wato su ne za su dinga yi wa ƴan aljanna hidima ƴaƴan mushrikai waɗanda za su mutu suna ƙanana to an zo lahira hum khadamu ahli aljanna su ne za su zama masu hidima ga ga ƴan aljanna wannan hadisin yana cikin littafin al-ma'rifa na Ibn Manda kuma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta haka nan Bukhari ya rawaito a cikin sahihin littafin sa daga Samurah ibn Jundub radiyallahu anhu a wani hadisi dogo hadisi wani hadisi na mamakin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ya ga abubuwa daban-daban a cikin abubuwan da ya gani ya ga wani dogon mutum a cikin wani dausayi a aljanna da wasu yara tare da shi daga baya ake gaya masa labarurukan abubuwan da ya gani ake fayyace masa mala'ika jibril yake gaya masa amma rajul tawil alladhi fi rawda fa ibrahim wannan dogon mutum da ka gani a cikin dausayi na aljanna to ibrahim ne annabi ibrahim ne alaihi salam wa amma alwildan hawlahu amma yaran da ka gani a tare da shi yaran da ka ga sun kewaye shi fa kullu mauludin fa kullu mauludin yuladu ala alfitra su dukkan yaran da aka haife su suka mutu sun suna ƙanana wato wani abu bai gurɓata ba su girma ba har wata aƙida ta gurɓata musu aƙida to shi ne aka tambayi manzon Allah ya rasulullahi wa auladul mushrikin har ma ƴaƴan arna mushrikai su ma suna tare da shi a wannan guri annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa auladul mushrikin har ƴaƴan mushrikai arna masu bautar gumaka to waɗannan hadisai da wasu dalilai ba waɗannan ba duk suna ƙarfafa cewa ‘ya'yan musulmi da ma waɗanda ba na musulmi ba idan suka rasu suna cikin gidan aljanna suna makaranta annabi Ibrahim alaihi salam kuma idan aka dubi cewa sun rasu sun kafin su girma wani aiki ya hau kansu a kama su da wani laifi suka mutu yaya za a yi kuma a sakanka musu da sakamakon waɗanda suka yi laifi abinda iyayensu suka yi idan mushrikai ne ba zai riske su ba saboda Allah yana cewa wala taziru waziratu wizra ukhra wata rai ba ta wata rai ba ta daukan laifukan wata rai saboda haka abin laifukan iyayensu ba zai shafe su ba hadisin Aisha da ake tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da auladul mushrikin yaya suke a lahira ‘yan aljanna ne ko ba ‘yan aljanna ba ne, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Wallahu a'lamu bima kanu amilin, Allah shi ya san me za su yi, malamai sun ce wannan hadisi ya samu ne gabanin Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi ya sanar da shi ga abin da ake ciki. Wanda daga baya kuma hadisai suka zo masu yawa annabi sallallahu Alaihi ya bayyana wa al'ummar makomar ‘ya'yan yayan musulmi da ba waɗanda ba musulmi ba idan suka mutu suna ƙanana saboda haka kafin wahayi ne kamar lokacin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da zakkar dawakai yake cewa yake cewa mai tambayar ba ni da wani abu da aka saukar min daga ubangiji wanda yake bayanin hukuncin zakkar dawakai sai dai wata aya wacce take jami'a ta tattaro dukkan wasu abubuwa inda Allah yake cewa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda duk yayi aikin alkhairi ko ya yake ko da kwatan kwatan kwayar komayya ne zai gani saboda haka in ya fitar da wani abu daga cikin dokin sa daga cikin dawakansa yayi zakka da su wannan aikin alkhairi ne zai ga sakamakon sa ranar gobe kiyama wannan ita ce amsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a lokacin daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbansa laysa ala rajuli fi farasihi wala fi abdihi sadaqa wato mutum yana da dawakai ko yana da ainihin bayi to babu zakka a cikin dawakansa da abin da ya mallaka na bayi kaga wannan sai ya bayyana cewa a wancan lokacin ba a saukar masa da wani wahayi ba daga baya kuma aka saukar masa da wahayi yake bayyana wa mutane hukunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi addini baya yanke wani hukunci sai da wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha don haka in ba a yi masa wahayi ba yakan yi shiru ma wani lokaci sai daga baya wahayin ya zo ya bada ansa saboda haka ana daukan wadancan wancan hadisi da yake cewa Allahu alam bima kanu alaihi amilin Allah ya san aikin da za su yi wannan tawakkufi ne manzon Allah yayi ya tsaya bai bada wani yankakken hukunci ba saboda rashin wahayi da bai rashin wahayi da ba a yi masa a lokacin ba bayan an masa wahayi yake bayanin kuma a sakamakon waɗannan yara hadisin Aisha kuma Ibn Abdul Bar duk da muslim ya fitar da shi ya yi ƙoƙarin ya raunana shi ya yi ƙoƙarin ya raunana hadisin Aisha to amma sauran malamai duk suna inganta hadisin Aisha wanda muka karanta illa iyaka kamar yadda Imam Nawawi yake cewa wasu malamai sun ɗauki a hadisin Aisha a matsayin a inkarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata saboda katsi da ta saboda yankewa da magana kat guda ɗaya da ta yi cewa ai dan aljanna ne wanda kuma akida ta ahlus sunna ba a yanke wa mutum komai nagartarsa in dai ba nasi ne yanke wa wani da sunan shi da sifarsa kaza dan aljanna ne ba to ba a yanke hukunci akan wani mutum muayyani a ce wani kaza shi dan aljanna ne ko da kuwa an ga a zahiri yana aikin aljanna din sai idan nasi ne ya zo ya ambaci wani da wani da wani kamar al'asharatul mubashirin bil janna waɗannan mutane sahabbai guda goma waɗanda aka yi musu bishara da aljanna nasu suka su suka zo suka nuna wannan saboda haka ake yanke musu da batun aljanna sai wani dan aljanna ne sayyidina abubakar umar usman ali da sauransu da sauransu a yan aljanna ne saboda nassi ya zo akan cewa yan aljanna idan babu nassi tsafi babu nassi da ya zo ya ambaci suna ko ya nuna wani shi karankin karan kansa aka ce dan aljanna ne to a aqidar ahlus sunna ba a nuna wani a ce dan aljanna ne malamai suka ce ta wannan nahiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita awa ghaira zalika ya Aisha ya gaya mata cewa ba haka ya kamata ta faɗa ba wasu kuma suka ɗauki hadisin a matsayin hadisin da ya faɗa gabanin a yi masa wahayi a gaya mata a hukuncin waɗannan yara shi yasa za ka samu a wasu mazhabobin ba ba a yi wa yara talqini in za su mutu yara ƙanana ba a cewa su ila ila illallah saboda su suna bisa ga fitra wannan haka yake a mazhabar Hanabila haka yake a Malikiya haka yake a Shafi'iyya babu talqini da yara saboda haka muka so mu ƙara bayani game da wannan hadisi domin wasu suna ta tambaya yaya kuma ga shi yaro kankani kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a cikin aljanna sai mu koma ga darasin ibnu taymiya yake cewa fa in qila fa in qila fa idza kana jami'u ma yuhibbuhu Allah dakhilan fi ismi al-ibadati فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه وقول نوح اعبدوا الله واتقوه واطيعون وكذلك قول قول غيره من الرسل idan wani ya zo ya ce to har idan dukkan abubuwan da Allah yake so ya yarda da su ya zaɓe su suna shiga ƙarƙashin sunan ko ƙarƙashin kalmar ibada me yasa wani lokaci za a ambaci ibada din kuma a ambaci wani abu daban shi ma kuma Allah yana son shi Tun da har yana ƙarƙashin sunan ibada ai kaga ba sai an ambace shi ba saboda bai Allah yake ambatar ibada kuma ya ambaci wani abu wanda shi ma kuma yana cikin abin da Allah yake ke to shine Ibn taymiya yace misalin irin wannan kamar inda Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa kalmar bauta ibada ta zo sai kuma aka ce wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka tare da cewa neman taimako wani abu ne da Allah yake so ya kamata ya shiga karkashin kalmar ibada a ce iyyaka na'budu neman taimakon ma ya shiga ciki me yasa aka faɗa ibada kuma aka zo aka faɗe shi shin wannan baya nuna cewa ibada bata kunshi dukkan abin da Allah yake so ba ta kunshi wasu ne wasu abubuwan kuma ana iya ambatan su duk da cewa Allah yana son su kuma ba sa shiga cikin karkashin kalmar ibada kuma gashi nan Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabinsa fa abudhu ka bautata wa Allah wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi aka faɗi bauta kuma aka faɗi dogaro ga Allah tare da cewa dogaro ga Allah wani abu ne da Allah yake so ya kamata a wadatu da kalmar fa abudhu ba sai an ce wa tawakkal alaihi ba tunda yana karkashin tawakkali yana karkashin ko yana shiga karkashin ibada me yasa aka yi wannan rabe rabe haka nan annabi nuhu alaihi salam yana cewa mutanansa ya abudullah ku bautata wa Allah wattaquhu ku kiyaye dokokinsa wa ati'u ku yi min biyayya kiyaye dokokin Allah wani abu ne da Allah yake so haka nan yi wa annabinsa annabi nuh biyayya wani abu da wani abu ne da Allah yake so yake bukata daga bayansa idan har zai shiga ƙarƙashin ibada tunda har har ya ce ibudullah ai kaga ba sai ya kuma maimaita kalmar ku ji tsoron Allah ku yi min da'a duk yana cikin kalmar ibada me yasa ya ambaci wannan kuma ya ambaci waɗancan ibnu taymiya ya ce in wani ya kawo wannan iskalin yana neman ansa to ga amsar hila a gaya masa haza lahu nazair a irin wannan salo na magana akwai shi daban-daban a cikin alqur'ani yana da ire-irensa da yawa a cikin alqur'ani alqur'ani Allah yake cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfahsha tana hana munkari mummunan aiki wal fahsha'u min al munkar aikin alfasha kuma ai yana cikin mummunan aiki yana cikin munkari amma duk da haka sai Allah ya haɗa su guri guda ya ambace su su biyun gaba ɗaya. duk da cewa ɗaya ya ƙunshi ɗaya haka nan Allah yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal Allah yana umar yana yin umarni da yin adalci da yin tausayi wa ita'i qurba yana umarni kuma da abawa abawa makusanta taimako wa yanha 'anil fahsha'i yana hana kuma ai alfasha wal munkari ai aikin munkari mudan aiki wal baghi da aikin zalunci wa ita'u dhul qurba huwa min al adl wal ihsan ai taimakawa makusanta yana cikin adalci kuma yana cikin insani tausayi amma duk da haka Allah ya ambace shi bayan ya ambace insani din ya ambace adalci din haka nan alfasha haka nan zalunci yana cikin munkari yana cikin mummunan aiki abin ki amma don da haka Allah bayan ya ambaci munkari din kuma ya ambaci waɗancan abubuwa guda biyu ashe ambaton wani abu wanda yake ya tattari sauran ire-irensa baya hana kuma a kebanta wasu da ambato haka nan Allah yana cewa walladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus Sala, waɗanda suke riko riko na sosai da alqur'ani da littafin da aka saukar musu wa aqamus salata kuma suka tsai da sallah ibnu taymiya ce wa iqamatus salati min a'zami masu bil kitabi ai tsaye da sallah ne mafi girman ruko da alqur'ani ta tsaye da sallah shine mafi girman ruko da alqur'ani tunda aka ce yumassikuna bil kitabi ai kaga ko da ba ce a kamu salata ba zaka fahimci ana bukatar tsaye da sallah to amma duk da haka sai aka ambaci tsaye da sallah din duk da zaka shiga karkashin kalmar yumassikuna bil kitabi haka nan Allah madaukakin sarki yana faɗa dangane da annabawansa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba su annabawa sun kasance suna gaggawa suna tsere cikin aikin alkhairi suna kuma kiran ku a halin kwaɗayi da kuma hali na tsoro wa du'a'uhum raghaban wa rahaban min alkhairat ai su kirawo Allah su roki Allah cikin halin tsoro da halin kwaɗayi yana daga cikin tsere cikin alkhairi to amma duk da haka sai Allah ya ware shi da ambato ibnu taymiya ce wa amsalu zalika fil qur'ani kathir ire-iren waɗannan suna nan tire a cikin alqur'ani ashe kenan wannan baya warware magana ibnu taymiya da yace al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu suna ne da ya tattare duk abin da Allah yake so kuma ya amince kalmar ibada ta tattare duk wani abu da Allah yake so dan kaga an ambaci kalmar ibada kuma an ambaci wani abu da Allah yake so a guri guda ba shi yake nuna cewa bai shiga karkashin kalmar ibada din ba wa hadha bab irin wannan salo irin wannan salo na magana yakunu taratan ana yin sa a wani lokaci ma a kauni ahadihima ba'd al-akhar tare da cewa ɗaya wani sashi ne wani yanki ne na ɗaya abin da aka ambata din fa yutafu alaihi sai kuma a kawo shi duk da zai shiga cikin abin da aka ambata sai kuma a zo da shi daga baya tafsisan lahu keɓance shi da ambato li kaunihi maqduban bil ma'na al am wal ma'na al khas saboda ana buƙatar ka ka fahimce shi kai aiki da shi cikin ma'anar ta gamammiyar ma'ana din da aka ce ka bautata wa Allah ana buƙatar cikin bautar Allah din ya zama akwai dogaro sannan kuma ana buƙatar ka zama kana da dogaran yasa aka kuma ambace shi da ma'anarsa keɓantacciya duk da zai shiga cikin kalmar ibada kuma har ila yau yana da ma'anarsa keɓantacciya kalmar ibada kalma ce da kunshi dukkanin wasu nau'uka na ibada sai kuma aka ware wannan don an sa maka cewa yana da wani mahimmanci na musamman da ya kamata a jawo hankalinka a kansa bayan an ce ku yi riko da alkur'ani sai kuma aka ce ku tsaye da sallah don a nuna muku tsaye da sallah tana da wata ma'ana tana da wani mahimmanci na musamman cikin abin da yake riko ne da alkur'ani ita tsaye da sallah ita tana da wani wani mahimmanci na musamman shi yasa ake ware ta da وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران wani lokaci kuma suna idan ya zo shi kaɗai yana ɗaukan wata ma'ana in ya zo da wani tare da shi wanda a da in ya zo shi kaɗai zai iya ƙunsarsa sai kuma aka kawo shi tare da wannan abin da yake shiga ƙarƙashinsa to sai ya zama na kuma kowanne ya ɗauki ma'anarsa daban fa idza da amma in ya zo shi kaɗai sai ya haɗo ɗan uwansa gaba ɗaya ɗan uwansa duka wa idza qurina bi ghairihi qasa in yazo tare da dan uwansa kuma sai ya dau ma'anarsa shi kadai to malam sai yake babu misali da kalmar da kalmar fakiri da miskini kalmar al-faqir da al-miskin idan aka kawo kalmar al-faqir ita kadai a aya to al-miskin ya shiga karkashi haka nan idan aka kawo kalmar al-miskin ita kadai a aya to kalmar al-faqir ta shiga kowanne idan ya zo shi kadai to sai ya tattaro ɗan uwansa iza idza da amma in ya zo shi kadai sai ya tattaro ɗan uwansa inda Allah ya ce lil fuqara alladheena uhsiru fi sabilillah da talakawa waɗanda aka tsare su aka hana su hijira saboda Allah anan al-fuqara wa aka ambata amma al-masakin sun shigo ciki haka nan lil fuqara al-muhajirin alladheena ukhriju min diyarihim an faɗi fuqara'u na masu hijira amma masakin ma sun shigo ciki miskinansu ma sun shigo ciki haka nan inda Allah ke ta fa kaffaratu it'amu asharati masaki kafara wanda ya rantsuwa ya ciyar da miskinai goma miskinai aka faɗa alfukarau sun shigo ciki Alfukarau sun shigo karkashin kalmar miskinai din wala wala tahadduna ala ta'amil miskin ba kwa kwadaitarwa bisa ga ciyar da miskini miskini aka ambata amma fuqara din ma sun shiga ciki shi ne ta da kala fihi al to ɗayan ma ya shiga ciki inda aka faɗi fuqara'u to masakinu sun shiga inda aka faɗi masakinu fuqara'u sun shiga wannan ma qarana bainahuma inda kuma Allah zai gwama su ya haɗa su biyu ɗaya. inda yace innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin a gurin maganar zakka zakka ana bayar da ita ne kadai ga fuqara'u talakawa da miskinai wal masakin kaga ana an faɗi al fuqara'u an faɗi miskinai to anan kuma kowanne zai dauki ma'anarsa al faqiru shine wanda yake samun ƙasa da rabin sa, ko ma baya samun komai man yajidu nisfa mis aw la yajidu shay'an min kifayati wanda yake samun ƙasa da buƙatarsa ƙasa da rabi ƙasa da rabi na buƙatarsa ko ma ya rasa komai miskini kuma shine wanda yake samun rabin buƙatarsa ko fiye da haka amma bai kai ya ishe shi ba wanda yake samun annis au aksar lakin dunal kifaya yana samun rabin abin da yake da bukata ko fiye da rabi amma bai kai bukatarsa ba idan muka ce za mu yi misali da mai ɗaukan albashi mai ɗaukan albashi a wata ɗauka yana kashe dubu ashirin amma dubu takwas yake ɗauka ko dubu bakwai wannan fakiri ne ko miskini eh miskini ne wannan fakiri ne yana ɗaukar ƙasa da buƙatar da rabin abin buƙatar wanda duk yake ɗaukar ƙasa da buƙatarsa ƙasa da rabin buƙatarsa ƙasa da rabin buƙatarsa to wannan sunan shi fakiri ko kuma baya ɗaukar komai baya da komai an aqallu min nisfi kifayati ƙasa da rabin abin da yake da buƙata yana buƙatar dubu goma a wata amma dubu hudu yake ɗauka to kaga wannan fakiri ne mutumin da yake ɗaukar dubu biyar ko dubu shida yana buƙatar shi kuma dubu goma da ya shi eh? wannan miskini yana daukar yana samun rabin buƙatar sa ko sama da haka amma bai kai bai kai buƙatar sa, ba buƙatar sa dubu goma amma yana ɗaukar dubu biyar ko dubu shida ko bakwai ko buƙatar sa dubu ashirin amma yana ɗaukar dubu sha takwas to wannan ma miskini ne saboda haka da fakiri da miskini waye ya fi dama dama miskini ya fi dama dama almiskinu ahsanu halan min alfaqir saboda haka Allah madaukakin sarki yake nuna mana a miskini ya iya zama yana da majari kamar yadda yake gaya mana mutanen da mutanen annabi Musa da Al-Khadir waɗanda suka ɗauke su a cikin jirgin ruwa hazar yahuda musu jirgin ruwan Allah yake gaya mana fa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr kaga har suna da jirgin ruwa suna aiki amma Allah ya wasu masaki masakin sauraka miskini ya yana da ma jari yana zuciyawa yana da ma kanti amma abin da yake samu a wata baya kai bukatarsa idan kuma aka ce ta, ana nufin cinsa da shansa da suturarsa da mazauninsa da waɗanda yake ɗaukar nauyi to idan yana buƙatar aure fa yana da abin da zai ci ya sha yana da mazauni yana da sutura shiya, amma baya da kuɗin sadaki wanda yana da kifayarsa saboda haka kaga wannan ba yana cikin miskinai saboda haka an tashi ba da zakka ana iya bashi ya aure ana iya bashi sadaki ko da kuwa sadakin yana da yawa ko komin yawan sadakin ana iya a bashi ɗalibin da yake da wurin zama yake da har abinci yake da abin sha yake da sutura amma yana buƙatar littafi ba da kuɗin littafai shi ma ba a bashi shi ma yana da bai samu kifayarsa ba bai samu iya abin da yake bukata ba za a bashi gwagwadon abin da zai sayi littafan da yake bukata ba wai littafan da zai yi katon labirare ba a iya littafan da yake bukata a lokacin to saboda haka kalmar fuqara'u da masaki idan kalmar fuqara'u ta zo ita kadai sai ta kunshi yar uwarta wato kalmar miskinai idan kalmar miskinai ta zo ita kadai sai ta kunshi kalmar fuqara'u idan kuma suka zo gaba ɗaya to kowace sai ta ɗauki ma'anarta shi yasa ce wa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin tara nau'aini sun zama abubuwa ne daban-daban wa qad qila inna al khassa al ma'tuf la yadkhulu fil 'am 'ala bal yakunu min hadha ba. wasu suka ce to shi ma al-khas al ala al-am idan aka zo da kalma wacce take iya shiga ƙarƙashin wata kalmar da ta gabace ta akwai wata kalma da ta gabace ta mai faɗin ma'ana ta kunshi ita wannan kalmar da aka zo da ita a baya to wasu suka ce ita ma za su zama kowace ma'anarta daban fa abuduhu daban wa tawakkal alaihi daban a iyaka na abudu daban wa iyaka nasta'inu daban ibnu taymiya yace wa tahqiqu amma magana mafi zama inganci anna hadha laysa lazima wannan ba tilas ba. wannan bai zama tilas ba a ce idan kalmar da take keɓantacciya ta zo bayan gamammiyar kalma kowace ta zama tana da ma'anar ta daban dai ba za ta shiga ƙarƙashin dai ba wannan ba tilas ba. domin Allah ya ce man kana aduwa lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mika'il Allah ya ce wanda ya kasance maki ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da jibril da mika'il jibril da mika'il ba sa cikin mala'iku suna ciki saboda haka a ce wai wanda za su dauki ma'anarta daban wa mala'ikati zan ta ma'ana daban wa jibril ta dau ma'ana daban wannan ba haka bane saboda haka ana iya ambatan jibril da mika'il a ware su tare da cewa an ambaci sunan da ya kunshe su gaba daya dan a nuna girman matsayin su a cikin mala'iku haka nan Allah yana cewa wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإيسى وإيسى بن مريم Allah madaukakin sarki tuna lokacin da muka riƙe alkawari na daga annabawa da kuma kai daga kuma nu annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa dan Maryam Allah ya ambaci annabawa akhazna minan nabiyyin mithaq waɗannan kuma da ya ambato da ya ambace su da sunayensu. ai duka suna ƙarƙashin kalmar annabawa amma sai aka ware su da saboda kasancewar su ulul azmi min ar saboda girman matsayin su cikin manzanni din wa dhikrul khas ma'a al-ab yakunu li asbab mutanawwi'a a da wani suna keɓantacce tare da yana shiga cikin wani sunan da ya gabace shi gaban ne yana kasancewa hakan tana faruwa ne saboda wasu dalilai ibn taymiya yace tarata bi kaunihi lahu khasiyya kila saboda yana da wata wani abu na musamman wata sifa ta musamman laysat li sa'iril afrad sauran ba su da shi kamar ambatan annabi nuhu da ibrahim da musa da isa cikin annabawa su ne ulul azmi saboda haka suna da wata khasiyya suna da wani matsayi na musamman da sauran ba su da shi sai aka ware su tare da cewa an faɗi sunan da zai kunshe su gaba ɗaya وتارة بكون العاب فيه إطلاق قد لا يفهم من الأمور haka yake du'a da nasafu minhu ko min al-umum ba matsala duk duk duk iri kirke ne saboda haka in ma in ma akwai kuskure ba za ku gani Sai ma minhu yace min al-umum ya kama لكون الآن فيه ku قد لا يفهم من الأم Wato kasancewar a wani lokaci am ɗin yana da wata ma'ana wacce idan aka dubi sauran kalmar gamammiya ba za a iya fahimto ma'anar ba to sai a faɗe shi don domin tun da cewa zai iya shiga ƙarƙashi to amma ba lalle ne a fahimci zai iya shiga ƙarƙashi din ba ne ibnu taymiya ka mana misali Allah yana cewa hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qabl Allah na magana akan alqur'ani yace shari'a ce ga masu tsoron Allah waɗanda suke imani da gaibi suke kuma tsaye da sallah kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su waɗanda suke imani da abin da muka saukar maka da kuma abin da muka saukar gabaninta fadar Allah da yake yu'minuna bil ghaibi tanawalu kullal ghaib ya kunshi duk wani gaibi annabi ya al imani bihi wanda ya wajaba kai imani da shi lakin fi ijmal amma wannan magana a tattare take a tattare take ba lalle ne a fahimci komai da komai da ake bukata a fahimta a tattare ba falaysa fihi dilalatun ala anna min al-ghaibi ma unzila ilayka amma kalmar gaibi anan ba lalle ne ta nuna a ta kunshi abin da aka saukar wa manzo Allah da abin da aka saukar gabanin sa ba ba lalle ne kowa fahimci ana neman ya imani da wannan ba to sai aka kawo kuma aka ambaci ma unzila ilayka ma unzila min qablika duk da an faɗi kalmar gaibi kalmar gaibi za ta kunshi wannan amma ba lalle ne a fahimci hakan ba a ce kalmar gaibi ta kunshi imani da Alƙur'ani, ta kunshi imani da littattafan da suka gabata ba lalle ne nan da nan kwakwalwa ta kai ga fahimtar haka ba to a ce yana da buƙatar a ambata maka wannan duk dan kasancewa yana karkashi shi yasa Allah sai ya ambaci ma unzila ilayka ma unzila min qablika duk da ya ambaci kalmar gaibi wa qad yakunu al-maqsud ta yu ana wa huwa al-ghaib shine gaibi wa bil ikhbar bil gaibi kuma sun imani za iya za da littafan da suka gabace shi za su iya bada labarin gaibi sun imani da gaibin kuma sun imani da cewa waɗannan littattafai za su iya bada labarin gaibi din saboda haka waɗannan ma'anoni ne da ba lalle ne a fahimto su daga kalmar gaibi din ita kadai ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya kuma ambato imani da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da imani kuma da abin da aka saukarwa waɗanda suka gabace shi to wannan takan sa a faɗi wani suna keɓantacce tare da cewa ya shiga ƙarƙashin wani gamamme da aka faɗa gabaninsa ibnu taymiya ce wa min hadha bab daga irin wannan salan ne qawluhu ta'ala faɗar Allah madaukakin sarki utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis ka bibi abinda aka aka yi maka wahayi da shi na wannan alqur'ani wa aqimi salata ka da sallah haka nan Allah yake cewa wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamu salata kamar yadda ya gabata wa tilawatul kitabi abin da ake nufi da bibiyar littafi ya tiba'uhu wal amalu bihi ka bi shi kai aiki da shi kalmar tilawa tana nufin al-ittiba a ce fulanun tala fulanan ay tabi'ahu yatluna al-kitaba ay yattabi'unahu wa ya'maluna bihi ba wai kawai ana nufin kai ta karantawa ba kalmar tilawa a larabci tana nufin ka yi aiki da abin da ka karanta shine ma'anar kalmar tilawa ba wai kawai a ai tayin sa haka nan ba kama qala ibn mas'ud kamar yanda abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda yake a gawurtaccen malami ne ta fuskar sanin alqur'ani mai tsarki da fassararsa shi da kansa yake cewa allazina atainahumul kitaba game da fadar Allah da yake cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi waɗanda muka ba su littafi wato alqur'ani ko kuma littafan da suka gabata yatlunahu suna bibiyarsa haqqa tilawati yadda ya dace a bibiye shi qala ibn mas'ud yace yuhilluna halalahu ma'ana suna halatta halal dinsa suna tsayawa kan halal wa yuharrimuna harama suna haramta haramta suna tsayawa kiyaye haram wa yu'minuna bi mutashabihi suna imani da dukkan wani abin da ya zo mu tashabi da rikitar rikitarwa ga fahimta suna imani da ko da ba su fahimto ma'anarsa ta hakika ba wa yamaluna bi muhkamihi kuma suna aiki da abin da suka fahimta a cikin sa na ayoyin da suke muhkama ayoyin da ma'anonin su suke garai hukunce hukuncen su suke a bayyane ibnu taymiya yake cewa fattiba'ul kitabi yatanawalu salata wa ghayraha bibiyan littafi ya kunshi sallah ya kunshi wani sallah sauran ayyukan musulunci lakin khassaha bi dhikri li maziyatiha amma an an ware sallah da ambato saboda matsayinta saboda matsayinta da aka ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ba a tsaya a nan ba duk da cewa sallah ta shiga karkashi sai kuma aka ce wa azumi kamar yadda Allah ce hafizu ala salawati was salati ku kiyaye salloli sai ce da sallar tsakiya sallar la'asar sai aka ware ta da ambato tare da cewa ta shiga ƙarƙashin hafizu ala salawat an ware ta da ambato don a nuna mahimmancinta. wa kadhalika qawluhu li Musa Hakanan, inda Allah ke cewa Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budu wa aqimis salata li lalle ni ni ne Allah inji inji Allah la ilaha illa ana babu abun bautawa da gaskiya sai ni fa'budni don haka ka bauta min sai kuma yace wa aqimis salata li ta tsaye da sallah don tunawa da ai da yace fa abun ni sallar ta amma sai aka ware ta da ambato domin ƙarin bayani akan muhimmancin ta wa iqamatu salati li dhikrihi min ajalli ibadati sai ta miya ce ai tsaye da sallah don tuna Allah yana daga cikin mafi girman ibada ga ubangiji ba da haka aka ware ta da ambato wa kadhalika qawluhu haka nan da inda Allah ke cewa ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku kiyaye dokokin Allah kuma ku faɗi magana ne magana mai kyau magana ta ƙwarai. ai yana daga cikin kiyaye dokokin Allah kai magana mai kyau amma duk da haka sai aka ambaci wannan aka ware shi da ambato saboda a nuna maka muhimmancin wannan haka nan inda Allah ke cewa ittaqullaha wabtaghu ilayhi wasila kamar ibnu taymiya ya, ya kamar zai kyale mu kuma sai ya kuma dawo da mu to ai duk mun gamsu <laughs> da ya wuce ma haka kike da ko to haka ɗabi'ar ibnu taymiya take wato alqur'anin haka yake a bakin sa a ƙarshen rayuwarsa yake cewa yayi yayi bakin ciki da a ce gaba ɗaya ma shi rayuwarsa ba kan alƙur'ani kawai ya maida saboda yan bid'a sun ɓata masa lokaci da yawa yayi ta kokarin rushe bid'o'in su ba da yan bid'a ba kawai za kulo irin waɗannan abubuwa zai yi amma sun ɓata masa lokacinsa duk da cewa ba lokacin ba ɓaci yayi ba domin ba dan yayi karan bata da waɗancan manyan yan bid'a ba da makaman da zamu yi karan bata da sun mana kaɗan amma saboda yanzu kaga irin kirar ibnu taymiya din nan wacce dogara da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama makamai ne masu ƙarfin gaske har yanzu kuma yan bid'a ba su kira wani makami da ya kama da wannan ba eh har yanzu makaman su ba su kai wannan ba to saboda haka ba wani abin da ya kuɓuce wa ibnu taymiya an tambaye shi ya yi tafsirin Alƙur'ani gaba ɗaya ce an yi illa akwai wasu gurare da suke da iskali ba a fassara ba saboda su ya kamata a fassara mutumin da ya ce akan aya ɗaya ta qur'ani in yana bincike wani lokaci ya ce sai ya karanta littafin tafsiri ɗari kan aya ɗaya to me zai baka mamaki وكذلك قوله اتقوا الله وكذلك وقوله اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله da inda kuma Allah yake cewa ku kiyaye dokokin Allah ku nemi tsanin da zai isar da ku ga Allah tsanin da zai kai mu ga Allah shine mai kiyaye dokokinsa to amma da aka sai aka ambaci kuma wasila ta dan a nuna maka muhimmancin neman wasila zuwa ga ubangiji wanda ita ce da'a gare haka nan Allah ya ce ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku kiyaye dokokin Allah ku zan tare da masu gaskiya zaman ku tare da masu gaskiya yana daga cikin bin dokokin Allah to amma sai aka ware shi da ambaci dan a nuna maka muhimmancin wannan to wannan duk dan kada a warware masa maganar da yi a ce masa maganar sa ba haka take ba maganar da yi ta farko lokacin da muka fara karanta littafin yace ibada suna ne da ya kunshi duk abin da Allah yake ya yarda da shi magana ce ko aiki aiki ne na zahiri ko na ɓoye na zuci ne ko na gaba to dan kada ka zo ka ce a'a ibada bata kunshi duka ba don a wani wurin akan faɗi ibada a kuma faɗi wani abu shi ma kuma Allah yana saboda ka ibadar nan bata kunshi komai ba ne ya ce maka a'a ai gashi gashi gashi sai ta kawo maka waɗannan ayoyi kasancewa wannan wani salo ne na alqur'ani ana amfani da shi don a fito da wata manufa sabuwa wacce watakila in ba haka ba za ka fahimce ta wa kazalika qawluhu yace fa inna hadhihi al-umur hiya aidan min tamami taqwallah duk waɗannan abubuwa da aka faɗa suna daga cikin abin da ke cika tsoron Allah bawa wa kazalika qawluhu haka nan da yace fa abuduhu wa tawakkal alayhi ka bautata wa Allah kuma ka dogara da shi kada ka ɗauka, dogaro wani abu ne sabanin bautar Allah fa tawakkul huwa istiana can Allah ya iyaka na abudu wa iyaka na Sa'i. da tawakkali da ita ana da abu guda ne wa hiya min ibadatillah kuma wannan yana daga cikin bautata wa Allah lakin qusul bil zikr an ambaci an kebance neman taimako da ambaci iyaka na abudu wa iyaka na Sa'i aka ware maganar neman taimakon Allah da ambato tare da cewa za ta shiga karkashin kalmar iyaka na abudu sai da sai da hal muta'abbid don mai ibada ya nemi wannan neman taimako din ya nufi wannan neman taimako din bi khususiha ita a keɓe ba bi khususiyatiha ba bi khususiha ita a keɓe a karan kanta fa inna hiya al-aunu ala sa'iri anwa'il ibadati domin ka samu taimakawar ubangiji wannan shi zai taimaka maka kan sauran ayyukan ibadarka duk wani abu naka na ibada in ba ka samu taimakon ubangiji ba to sai gagare ka shi yasa sai aka ware ta da abu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalmar iyyaka nasta'in tsani ce zuwa ga tabbatar da sauran ayyukan ibada baki daya id huwa subhanahu la yu'badu illa bil ma'unati saboda shi Allah madaukakin sarki ba ka iya ka bauta masa sai idan ya taimaka maka akan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da ya koya wa sahabbansa a su dinga faɗa dubra kulli salat Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika a inni ka taimake ni ka taimaka min bisa gode bisa ambatanka da gode maka da kyautata da kyautata bauta gare ka saboda annabi annabi sallallahu alaihi wasallama yana nusantar da sahabbansa da sauran al'ummarsa cewa idan ba da taimakon Allah ba wannan abubuwa ba za su yi ba kana buƙatar ka nemi taimakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mu'az ibn jabal wannan abu wannan addu'a yake cewa ya mu'az ibn jabal inni uhibbuka فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya mu'azu bin jabal ina sarka saboda haka kada ka kuskura ka bari bayan kowace sallah ka sai ka faɗi wannan addu'a Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل وهو من أجهل الخلق بل من أضلهم قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى في المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وهذا ونحوه مما مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وضم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى لبني إسرائيل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وقال وإياي فاتقون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله وقول نوح ومن بعده عليهم السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ابن تيمية إذا تبين هذا idan bayanin da yayi ya fito fili an gane fa kamalul makhluqi kamalar duk wani halitta kamalar dukkan wani makhluqi fi taqiqi ubudiyyatillahi fi tahqiqi ubudiyyatihi lillahi shine ya tabbatar da bautarsa ga Allah ya tsantsanta bautarsa ga Allah nan kamalarsa take wa kullama izdada al-abdu tahqiqan lil ubudiyya izdada kamalu ko yaushe bawa ya ƙara ainihin abin nan tabbatar da bautarsa ga Ubangiji ta ƙaru, to kamalarsa sai ta ƙaru, darajarsa ta samu ɗaukaka, gwargwadon tabbatar da wannan sifa ta bauta ga Ubangiji a tare da shi gwargwadon irin abin da zai samu na kamala da ɗaukaka a gurin Allah. Wa man tawahama duk wanda ya tsammani ya zaci annal makhluka cewa wani mahaluki yakhruju min al-ubudiyyati zai fita daga matsayin bawa daga ubangiji bi wajhin min al-wujuh ta wata fuska ta kowace irin fuska wani yayi zaton cewa akwai wani mahaluki da zai fita daga karkashin bauta ta ubangiji aw anna al-khuruj anha akmal ko yayi cewa fita daga matsayin bauta ga ubangiji shi yafi zama kamala fa huwa min ajhal al-khalqi to ba wanda ya kai wannan jahilci cikin halittarsa bal min adallihim kai wannan ya yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ɓata cikin halittar Allah ya zaci cewa akwai wani mataki da zai taka zaman sowarsa bawan bawan Allah sare da kansa ko kuma a'a ya kai wani matakin da zai fita daga matsayi na bawan Allah wannan shi fi kowa jahilci kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ɓata a duniya Allah yana gaya mana cewa wannan bauta ta Ubangiji zamantowar mutum bawa ga Ubangiji abu ne da baya gushewa daga kowane mahaluki wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu sun ce Allah ya riƙe da tsarki ya tabbata ga Allah bal ba haka bane ibadun mukram su waɗannan mala'iku da ake cewa ƴaƴan Allah ne ko waɗannan annabawa da ake cewa ƴaƴan Allah ne bayi ne waɗanda ake karramtawa karramawa bayi ne waɗanda suke da karamci waɗannan mala'iku ba ƴaƴan Allah bane la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun su waɗannan su suka fi kowa ma zamantowa bayan Allah ɗin domin ba sa shigewa Allah gaba da yin wata magana ko da yin wani aiki ba sa shigewa Allah gaba suna aiki ne da umarninsa kaga su suka fi kowa zamantowa bayan Allah sun zama bayan Allah ne bi ma'ana bi ma'ana al-ma'budun bi ma'ana al-mu'abbadun wa bi ma'ana al-abidun sun hada bautar Allah ta dukkan fuskokin biyu su bayan Allah ne cewa Allah shi ya halicce su shi yake sarrafa su kuma bayan Allah ne ta fuskar kasancewar su masu da'a masu biyayya masu miƙa wuya ya alamu ma baina aidihim ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wala yashfa'una illa liman irtada kuma ba su ce tura na gobe kiyama sai ga wanda Allah ya yarda ya amince su cece shi wa hum min khashyatihi mushrikuna kuma su masu tsananin khushu'i ne da kaskantar da zuciya saboda tsoron Allah saboda haka waɗannan baya ne na ubangiji kuma masu da'a ne don haka ku daina bautar su a matsayin wasu wanda za su iya ceton ku a ranar gobe kiyama ba su ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi haka nan Allah ya ta qalu takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda sun ce Allah ya riki da lalle kun zo da wani munkarin aiki kun zo da wata magana wacce take da girman muni takadu as-samawati yatafattarna min maganar da kuka yi ta kusa ta sa sama ta tsatsage wa tanshaqqu al-ardu qasa ta tsage wa tafiru al-jibalu duwatsu shi? to taqirul jibalu hadda duwatsu su rurrushe su yi kwatsa-kwatsa an da aulin rahmani walada domin da awar da kuka yi na cewa Allah yana da ɗa wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada kuma bai dace Allah ya riki ɗa ba in kullu man fis samawati wal ardi domin duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai illa atir rahmani abda Fati sai ya zo wa Allah yana matsayin bawa babu wani wanda zai fita daga matsayinsa na bautar Allah sama yake ko kasa yake mala'ika ne ko mutum ne dutse ne ko ƙasa ce ko ruwa ne ko menene zai zo Allah matsayin bawa laqad ahsahum Allah ya kiyaye waɗannan halittu na shi gaba daya wa addahum adda kuma ya kididdige su kididdigewa sosai wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda kowa shi kadai zai zo wa Allah ranar gobe kiyama ba shi da wani wanda zai zo da ya taimake shi in huwa illa abdun an amna alaihi Allah yana faɗa game da annabi Isa alaihi salam ce shi ba wani bane face bawa ne da muka yi masa ni'ima da manzanci waja'alnahu masalan li bani isra'il kuma ka sanya shi abin koyi ga sauran ƴaƴan isra'il saboda ka shi ba Allah bane ba kuma dan Allah bane bawa ne da muka bashi annabci muka bashi ni'ima ta annabci kuma ya zan abin koyi ga bani isra'il don haka ba zai fita daga matsayinsa na bawan Allah haka nan Allah ce walahu man fis samawati wal ardi wanda yake cikin sammai da wanda yake ƙasa duk mulkin Allah ne kuma halittar Allah ne kuma bayansa ne wa man indahu waɗanda suke tare da ubangiji mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadati ba su girman kai game da bautawa ga barin bautar ubangiji wala yastasiruna kuma ba su kosawa yusabbihuna al-laila tasbihi suke duk dare wan nahara da duk yini la yafturuna ba su yankewa ba su gajiya ba su yankewa saboda haka a matsayin bayi suke a kowane lokaci a kowace sa'a ba su fita daga matsayin su na bayin Allah haka nan Allah yake cewa lan yastankifa al-masihu an yakuna abdan annabi Isa al ba zai yi kyamar a ce da shi bawan Allah ba bai yin kyamar ya zan bawan Allah walal mala'ikatul muqarrabun haka nan mala'iku waɗanda suke makusanta ba ma mala'ikun wanda ba su kai su matsayi ba har makusanta din ba za su yi kyamar su zan bayan Allah ba wa man yastankif an ibadati duk wanda ke kyamar ya zama bawan Allah ya bautata wa Allah wa yastakbir har yake girman kai fa sayahshuruhum ilayhi jami'a to ire-iren waɗannan duk Allah zai tattaro su gobe kiyama zuwa gare shi gaba daya fa amma allazina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na gargaru fa yuwafihim ujurahum sai Allah ya biya su ladan su wa yazidu min fadlihi ya ƙara musu daga falalar su ma ya ƙara musu fiye da yadda suka yi wa amma allazina stankafu amma wanda suka yi kyamaci bautata wa Allah wastakbaru suka yi girman kai fa yu'adhibuhum azaban aliman sai Allah ya musu azaba mai radadi wala yajiduna lahum min duni min dunillahi waliyan wala nasira kuma za su samu mai jibintar al'amarin su a ranar gobe kiyama ba ba za su samu mai taimaka musu ba Allah haka Allah ce wa qala rabbukum ubangijin kuna cewa ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan ansa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai da barin bautata min wato suna ganin sun fi karfin su yi addu'a sayadkhuluna jahannama dakhilina za su shiga jahannama suna kaskantattu haka nan Allah yake cewa min ayatihi al-lailu wan naharu wash-shamsu wal qamar waɗannan ayoyin mun fassara su a baya ibnu taymiya ya kawo su ya kuma maimaita saboda buƙatar ya ƙara maimaita su wa min ayatihi al-lailu wan naharu daga cikin ayoyin ubangiji akwai dare da yini wash-shamsu wal qamar akwai abin nan kaskon rana akwai na wata la tasjudu lishamsi kada ku yi sujada ga rana wala lil qamari ko ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in har shi kadai kawai kuke bautatawa fa in istakbaru in sun yi girman kai suka ce ba za su bautatawa Allah ba rana da wata za su bautatawa ko wasu daban walladina inda rabbika to wannan ba zai cutar da ubangiji ba in bauta na amfanar ubangiji to akwai masu bautata masa ko da ba ku fallazina inda inda waɗanda ke ga ubangijinka ka bil layli yusabbihuna lahu bil layli wan nahari suna yi masa tasbihi dare da da yini wa hum la yasamuna ko ba su hutawa wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi Allah ce ka ambaci ubangijinka ka ambace shi a ranka tadarruan kana mai kankantar da kai ma'ana kada ka ɗauka kamiliya wajen kada ka cika kunnen mutane kana sowa wajen kiran Allah an ka ambace shi a ranka cikin kankantar da kai wasifatan da tsoro cikin nutsuwa ba kana tsalle ba wa dun al-jahri min al ba kuma kana daga murya ba kamar jaki bil guduwi wal asali ka ambace shi safa da yamma wala takun min al-ghafilin kakkazan cikin gafalallu waɗanda ba su tuna Allah innal ladina inda rabbika waɗanda suke ta wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadati ba su girman kai ga barin zaman su bayan Allah wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun kuma ga Allah suke tasbihi kuma gare suke sujjada ibnu taymiya ce wa hadha wa nahu irin waɗannan ayoyi mimma fihi wasu akabir al-khalqi bil ibadati ayoyin da suke nuna cewa manya manyan halittun Allah manya manyan halitta halitta masu girma girma na jiki da girma na matsayi duk Allah ya wasafta su da cewa bayi ne Allah duk ya wasafta waɗannan abubuwa da cewa bayi ne ya wasafta mala'iku ya wasafta annabawa wa zamma man kharaja an zalika kuma Allah ya soki ya zargi wanda duk ya ƙi bautata wa Ubangiji ya fita daga matsayinsa na cewa shi mai bautata wa Allah. Irin wannan, ire-iren wannan Ibn Taymiyyah ya ce muta'addidin Qur'an yana nan da dama cikin Qur'an. Wa qad akhbara Allah ya ba mu labari annahu arsala jami'ar rusul bi zalika. Duk manzanni da wannan ya aiko su da batun a bautata wa Allah, da batun duk duniya a zan bayan Allah. Bayi da ma'ana masu bautata wa Allah masu yi masa da'a, ba masu ba ba ba bayi da ma'anar waɗanda Allah ya halitta ba. yake sarrafa al'amarin wannan bauta ce ba ita za ta amfane ka bautar da za ta amfane ka kazan bawan Allah bai yi masa da'a ba zan bawan Allah ka ita ta fuskar da ba da ka ki ko ka za ka zan bawan Allah din ta fuskar Allah ya halicce ka yake ci da kai yake sha da kai yake saukar maka da ruwan da ruwan sama yake fitar maka da tsirrai yake sa ka zirga zirga yake baka lafiya ba ta wannan fuskar ba ta wannan fuskar ita abinda za ta haifar maka shine ta haifar maka da cewa ashe ubangiji shi ya cancanta kai wada'a shi ya cancanta kai bautata masa to wannan bautar da za ka yi ta ganin Allah madaukakin sarki ya cancanta a yi masa waɗannan abubuwa na bauta ita ce za ta amfane ka Allah yana cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba mu aiko da wani manzo ka ba face mun masa wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni ku bauta ta duk manzo da yazo da wannan yazo duk wani manzo da yazo da tauhidi yazo wa qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mun aiko wa kowace al'umma hakika mun aiko wa kowace al'umma da wanzo yana cewa da ita ani ibudullah wa tanibu tagut ku ta wa Allah ku nisanci bautar wani abu da ba Allah ku nisanci bautar tagut tagut shine duk abin da aka bautawa ba Allah ba duk wani abin da aka bauta ba bisa gaskiya ba dagutu ne wa qala bane li bani isra'ila Allah yake gaya wa bani isra'ila ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a ya ku bayina da suka yi imani ƙasa ta na da faɗi duniya na da faɗi fa iya ya fa'abu kuma ni kadai za ku bautata min in kun kasa bauta Allah anan to ku tafi inda za ku je min a wata ayar ce fa wa ya fattaqun kuma ni kadai za ku ji tsoro ta'ala ya ayyuhan nasu ya mutane ku bautata wa Allah ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicci waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna ko ba samu abin da zai kange ku daga shiga wuta Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba face dan su bauta sai dan su bauta ta ni haka nan yana cewa qul inni ubintu an Abudallah, Allah mukhlishan kace ni an umarce ni ne in bautata wa Allah kuma ina mai ikhlasin wannan addini ga ubangiji shi kadai wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma umarce ni in zan farkon waɗanda su yi kauya ga Allah qul inni akhafu in asaituhu in asaitu rabbi azab yawmin alim kuma kace ni ina jin tsoro har idan na saba wa umarnin ubangiji na ina jin tsoron wata azaba azabar wani yini mai girma qulillaha qulillaha a'budu mukhlishan lahu kace Allah nake bautatawa kuma ina mai ikhlasin muna mai tantance mai tsantsance addini gare shi shi kadai fa abudu ma shi min duni ku ku tayi ku bauta wa duk abin da ku so ba Allah ba za ku gama da sakamakon ku wannan abin nan salo ne na tsoratarwa ba wai ana umarta su bane su je su bauta wa abin da ba Allah ba ce in kun ki bauta wa Allah to ni zan ci gaba da bauta Allah ku ku tayi ku abin da ku sa a gaba in kun ki karɓar sunna ku san ku ta bisa in kun ki karɓar sunna to ku san ku ta yin bid'a kamar yadda Allah ke cewa i'malu ma shi'tu inni ma ta'maluna basir ku je ku yi abin da kuke ina ganin abin da kuke kaga akwai lazanarwa akwai tsoratarwa a ciki wa kullu rasulin min ar-rusuli iftataha da'watuhu bi da'watuhu du'a ila ibadatillah duk wani manzo da Allah ya aiko farkon abin da ya bude da'awarsa da shi shine kira zuwa ga bautawa Allah shi kadai wato kira zuwa ga tauhidi ka kauli wa man ba'dahu alaihi salam alaihi musallam kamar fadar annabi nuhu da sauran annabawa gaba daya ibudullaha ma lakum min ilahin ku Allah ba ku da wani abin bautatawa da gaskiya sai shi shi kadai Wafil fil musnad ya zo cikin musnad na imamu ahmad an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah yana cewa bu'istu bis sayfi bayna yaday sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu an aiko ni da takobi bayna yaday sa'a gaba ga tashin alkiyama dab da tashin alkiyama hatta yu'bada Allah wahdahu har abauta wa Allah shi kadai wato Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi ya kuma farlanta masa shi da al'ummar ta jihadi su yada addinin Allah har addinin Allah ya shiga ko ina da ina ba hadisin yana nufin cewa a farlanta wa mutane da karfin takobi sai sun yi bautar Allah ba a'a shigar da kira kira zuwa ga bautar Allah ko ina da ina idan wasu suka ce ba za a yi kira zuwa ga bautar Allah ba to ai amfani da takobi don a shigar da addinin Allah wannan guri shine abin da ake nufi saboda haka shi musulunci ya daga takobi ne domin ya buɗe wa kansa hanya ta ya yada kira zuwa ga addinin zuwa ga ga bautatawa Allah shi kadai zuwa ga wasu kunnuwa zuwa ga wasu jama'a waɗanda suke buƙatar su ji wannan inda a ce babu jihadi da dauloli masu ƙarfi sun hana talakawansu gama garinsu jin wannan kira na musulunci saboda haka musulunci yana shiga ne don ya kai kira zuwa ga waɗanda ake musu mulkin kama karya an hana su su ji abinda Allah maɗaukakin sarki yake so su ji saboda haka in musulunci in yaji aka yaki aka shiga ƙasa to ba cewa ake duk wanda yake cikin ƙasa ba sai ya shiga musulunci ba haka ake yi ba ana barin waɗanda suke bautata wani abu ba Allah ba akan addinin su da sharaɗin za su yi zaman lafiya da musulmi ko ba za su tsaya gaban da'awa su hana ta wucewa ba za su bar da'awa ta shiga duk inda take so kuma za su bar duk wanda yake so ya shiga musulunci ya shiga musulunci ba tare da sun sun hana shi ba ba tare da sun kangwame shi ba sannan kuma za su ba da jizya kamar yadda musulmi ake karɓar zakka a gurin ashe kaga ba wai kokari ake don wasu ce ai musulunci ya zo da jizya dan ya tirsasa waɗanda ba musulmi sai sun shige shi a'a musulunci ya zo da jizya domin tana karkashin daular musulmi musulunci musulunci na kare ka na baka kariya idan da abokan gaba za su zo su yaƙi gidanka ba musulunci ba zai kyale ba sojojin musulmi za su je su kare lafiyarka su kare lafiyar iyalanka da dukiyarka to su kuma sauran musulmi za a karbi zakka daga wajen zakka tana taimakawa sauran musulmi da kuma daular musulunci gaba daya to kai kuma me zaka taimaka daula kenan sai ka zauna ka ci bagwas ka ci bilis ana maka ana kare ka ai ba haka bane to saboda haka kai kuma tunda ba zakka za a ce ka kawo ba tunda ita zakka tsarkake musulmi take khudh min amwalihim sadaqatan tahirum wa tuzakkihim biha kai kuma ba musulmi bane ba maganar a ce za a tsarkake ka to kawo jizya wannan shine ma'anar kawo jizya din wasu suna zagin musulunci da wannan wasu kuma suke a'a ai jizya wani abu ne wanda a da can aka yi shi yanzu bai kamata a yi magana jizya ba akwai waɗanda su wai su ma musulmi ne wasu ma wai masu tunani ne da kwakwalen musulunci amma kuma irin wannan suke faɗa irin su Muhammad Umara irin su Fahmi Huwaidi za ka samu ana batun musulunci har wai fatawa suke amma aka zo magana irin wannan ta jizya sai shi ta kokarin su ture ta Allah na taqatul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun to a karanto wannan aya ga ta dai alqur'ani ne ba isa a ce ƙarya ake ba musulmi bai isa ya fito ya ce alqur'ani ƙarya ne ku yaƙi waɗanda ba su imani da Allah ba da ranar lahira daga waɗanda aka baiwa littafi har sai sun ba da jizya da hannunsu suna ƙasƙantattu to ya za a ce ɗan ƙasa kuma ƙasƙantacci ai waɗanda ma ba musulmi ‘yan ƙasa ne kuma duk ƙasa ta haɗa mu dukkan mu ‘yan ƙasa ne to ya za a ce wani mai ɗaukaka wani ƙasƙantacci musamman su a masar da suke tare da ƙibɗawa kiristoci wanda su da ‘yan kaɗan to saboda kada a yi musu ca a duniya a ce suna wulakanta suna cin zarafin kiristoci sai su ta kokarin kare kansu ta hanyar yawa waɗannan wannan shari'a ta addinin musulunci Sai ce to ai waɗansu ake nufi ba waɗannan ba waɗannan ƴan ƴan ƙasa ne su ma muwatsinun ne su ma ƴan ƙasa ne saboda wanda Allah yake nufi waɗanda ake yaƙi da su waɗannan kuma ƴan ƙasa ne me za mu ce su ba da jizya wa hum sajirun ya manta me yasa Allah ya faɗi wa hum sagirun domin har kullum musulunci baya son wani abu ya zo ya nuna ya fi shi ko a ƙasƙantar da shi kuma kowa ma ai baya son kaskanci saboda haka in musulunci shi ke mulki to dole kai masa da'a kuma dole ka ƙasƙantar da kai gare shi kada ka bayar kana jin kamar wani wata izza kake da ita shi yasa aka ce su bayar wahum sagirun ba su bayar suna jin wata izza ba su sun isa a sai sun kankantar da kai ga dokar addinin musulunci wannan abin da ake nufi su mi su kankantar da kai ga dokar addinin musulunci musulmi ba ta aka yi su zama azillatin alal mu'minin ba ku zama masu kankan da kai ga ƴan uwanku mu'minai to shi kuma zai kankantar da kansa ba sai ya zama kullum mai dagawa mai abin nan dan yana da kuɗi aka ce aka ce za a zo karɓar jizya a gurin ya yayi ta wahalar da masu karɓar jizya ya ce ku je ku dawo ku je ku dawo ko a je a ce a ce a tafi yana bacci eh saboda yana da kuɗi shi ba musulmi ne Allah ya ba shi kuɗi yana da manya manyan gine-gine ya sa masu gadi a daddaki masu karɓar jizya a ai yana jin cewa daula ce ta aiko a karɓar ya fito a guje ya fito yana rawar jiki ya mika wannan shine wa musajirun ne cewa ai daula ce take magana saboda haka musulunci baya san kaskanci yadda kowa baya san kaskanci to musulunci ma haka baya san to wannan shine ma'anar bu'istu bis sayfi baina yaday sa'a haka wannan baya cin karo da fadar Allah da yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda ce to yaya Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga duniya kuma a zo a ce an aiko shi da takobi ya za a yi wanda ya zare takobi kuma ya zama ya zama maka rahama na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna minan nasi man yadman man yujarru ila aljannati daga cikin mutane akwai wanda ake jan su zuwa ga aljanna tare da suna sanye da sasari a ja su zuwa ga aljanna saboda musulunci lokacin da ya jihadi ya shiga garuruwan da ba a taɓa jin wani abu sunan shi musulunci ba a taɓa jin wani abu koyarwa ta addinin musulunci ba aka yi jihadi aka kamo bayi bayin da suka shigo cikin musulmi suka gane addinin musulunci sai suka musulunta sai suka shiga aljanna lokacin da aka kamo su a daure aka kamo su amma ga sun zama musulmi sun tafi aljanna kaga an kamo su a daure zuwa aljanna to haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya zo da addini na kwarai ya zo da addini wanda yake rahama ne inda ba dan an yi wannan jihadi an shigar da addini nan da can ba da mu dinnan nan duk addinin bai zo mana ba jihadin nan shi ya kawo mana addini da babu shi addinin ba zai zo mana ba ko kuma ko da ya zo mana ya gurɓace jihadin shi zai gyara shi in ya gyara shi muka dawo kan addini da kwarai kaga mun shigo cikin rahama din saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne kuma rahama tana tabbata ta hanyar jihadi din shi yasa Allah madaukakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta rahama a jihadi da cewa shine zirwatu tanamin islam ololuwar tozan musulunci ke وجعل رزقي تحت ظل رمحي kuma an sanya arziki na abinci na ƙarƙashin inuwar mashi na wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙe yaƙe ya abin nan karɓo ganima daban-daban daga hannun waɗanda suka cuci musulmi suka kore su daga gidajen su kwakwace abubuwan da suka mallaka musulunci ya yaƙe su da kuma wasu azzalimai waɗanda suka farlanta kansu akan wasu jama'a suna mulkin su mulkin a wuta da ƙarfe musulunci ya yaƙe su ya kawar da mulkin zalunci dukiyar da suka mamaye ta talakawa ya ƙwato ta aka raba wa talakawa wannan shi ne arzikin da Allah madaukakin sarki ya sanya ƙarƙashin mashin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma wannan raddi ne ga waɗanda suke sukan fita a yi aiki kamar sufaye waɗanda suke cewa ba za a tafi aiki ba sai dai ka zauna ka keɓance kanka cikin masallaci ke ibada jama'a su tausaya maka su taimaka maka amma kakka fita fita neman kuɗi in kai haka ka sanya duniya a zuciyarka kenan to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ila rizqi tahta dhilli rubbi ba ma ka je ka yi dako ba a'a jihadi ma za ka yi nan za ka samu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake samu arziki وجعل الذلة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري kuma aka sanya ƙasƙanci da tafarfarewa akan wanda suka wanda ya saba wa umarni na wanda duk ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama to a tabarbare yake a lalace ke, a kaskance ki ko da yana daukan kansa wani wanda yake da daukaka alal haqiqa wannan daukaka tashi kaskanci ne kuma zai ga ranar da za ta zama kaskanci din ranar da dukkan wani abin da ya mallaka wani abin da abin da ya mallaka wani abu da ya mallaka da dukkan irin mutanen da yake mulki ba za su taimake shi ba لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحيم يا hukunci ko kuma ya halatta ayiwa yi wa 'yan shi'a sallama ko kuwa kuma menene hukuncin daga hannu a matsayin sallama shin ba koyi ne da yahuda da nasara ba ‘yan shi'a kamar sauran ƙungiyoyi da suke jingina kansu ga musulunci akwai waɗanda wato za ka kira wasu gulat waɗanda suka wuce gona da iri sannan kuma sun san abin da suke yi sun san inda gaskiya take kuma sun san munin abin da suke yi amma suka ci gaba da dogewa da ƙudirce wannan ƙudiri mummuna a zuciyarsu da ɗaukan aƙidu na kafirci a matsayin aƙidu na addini wanda za su kusanci Allah da shi da yadda da cewa limamansu sun san gaibi limamansu suna da sifofi na Allah tare da limamansu Allah ya halicci sama da ƙasa tare da limamansu Allah yake ba da arziki tare da limamansu Allah zai yi tashin zai tashi mutane domin yin hisabi da ire-iren waɗannan miyagun aƙidu da bauta ma waɗannan limaman wanda duk ya san wannan kuma ya ci gaba da yin haka to wannan ya fita daga da'ira ta musulunci musulunci yana da da'ira yana da iya iyakarsa ba komai da kashi gaba kuma komai kai tai kai tai abin da kaga dama kai dai musulmi ne kawai kana kana ci gaba da samun wannan suna na musulunci kana tukiya da shi a'a akwai dokoki da ya dora maka akwai da'irarsa duk wanda yake ya san waɗannan abubuwa kuma an karantar da shi ga matsayinsu ya ci gaba da togewa wannan baya cikin musulmi don haka dukkan wani haƙƙi na musulmi baya da shi amma wanda yake kawai ɗan bi ne bai san me ake yi ba ba a fito masa da haƙiƙanin abin ba bai san irin baƙar gubar da take ciki ba irin mata da yara da waye waɗanda kawai bi suke yi da wasu ƙauyawa duk da suna shiga ƙauye ba ƙauye shi bai san ma me shi ba kawai haka za a jajibo shi a shigo da shi a ce da shi san manzon Allah san ma abin nan san Fatima san iyalan gidan manzon Allah ana ta koke koke shi ma ya shiga ya dakata tasu a tai da shi to irin wannan ba za ka kafirta shi ba shi miskini bawan Allah bai ma san me ake yi ba bai san ramin da aka nufa da shi ba don aka yi ƙoƙari ka buɗa masa idonsa ya fuskanci ina aka yi da shi saboda haka ba wai dukkan wanda yake da intisabi ga shi ake kafirtawa ba muna kafirta fitattun cikin su waɗanda sun san abin da suke yi amma waɗanda suke kawai mabiya ne ido rufe ba su san ina ake ina aka dosa da su ba to waɗannan ƙoƙarin dawo da su kan hanya za a yi a kuɓuto da su daga wannan rami na halaka don haka ba a hana su wani haƙƙi na musulmi sallama kuma ba wai ɗaga hannu ne kawai sallama ba sai an furta lafazin sallama din assalamu alaikum Ɗaga hannu ishara ne musamman ga wanda yake nesa ya fahimci cewa kana yi masa sallama don ya ansa amma shi kaɗai ba shine sallama ba sallamar sallah yake nufi ko sallama a a sallama na ɗaga hannu na yan shi'a na yan shi'a ne ba na musulmi ba ne. wani kuma ya ce zaluncin da ake mana a nan Najeriya tura ta kai bango shin ya kamata ko ya halatta ya yi ƙunar baƙin wake irin yadda ke a Iraki. To matsalar matsalar in kai ƙuna kai ka ƙone ka ƙona wasu sai mai kuma. Kaga ai ba wani abin da zai canza don ka ƙone kuma ka ƙone wasu. a wajen mu ko kudar bakin waki kai kashe shugaban kasa mu ba nasara kai aka ci ba saboda haka ba ma kira zuwa ga irin wannan salo a ce kawai zaka dinga kunar bakin waki. na'am ana son a yi jihadi amma ai ba haka ake jihadi da kunar bakin waki ba kawai jihadi wani abu ne da yana da tsare-tsarensa kuma ana yin shi karkashin daula ne ba karkashin Afran ba ba kai da wasu 'yan tsirari kawai ko ba gefe kuke kawai kun kun yi shelar jihadi to wa zai jagorancin kai ne ko ko a'a waninka ne duk mu zo mu bi jihadi wannan aiki ne na daula kuma shi musulunci kullum yana yana yana yana auna maslaha yana auna mafsada wani lokaci zai zama ana cutar ka amma kai haƙuri ka bi wasu hanyoyin da ya kamata ka bi waɗanda kake ganin su za su tabbatar maka da haƙƙinka kuma a Najeriya muna da hanyoyi kuma muna tabin su kansa irin wannan karantarwa da wayar da kai hanya ce wacce ke mai ƙarfin gaske wajen musulmi su san su wane ne su kuma menene haƙƙin da yake kansu yanzu ka zo kai kunan bakin wake aka rufe masallacin sai mai kuma kaga ai shikenan kai ka ta fa ba magana ka dawo ka kuma yi mana wani kunan bakin waken abu saboda haka su kansu iraki ai ka kula da yanayin su ba irin namu bane Saddam ba ya dade yana musu mulkin kawo wuƙa ba mulkin kama karya ka ji wani ɗan sunna ya kunar mutum wake ai ba ai ba amma yanzu da wasu suka fi shigo daga waje suke bin su gida gida suna kama su suna yanka su kana gidanka a kwance a zo a kama ka a a yanka ka a ci mutuncin iyalanka eh? a lalata maka duk abin da ka mallaka a shigo masallacin a tattaka da takalmi a yi fitsari a tsaye a ya galgala alqur'ani a yi bal da shi kana ganin irin waɗannan abubuwa a cikin ƙasarka a gaban idanka kaga wannan dan yayi ƙunar baƙin wake yana yana da uzuri